malam wannan kuma tambaya yake yi yake cewa a cikin wannan shiri a wasu lokatayya da suka gabata an taɓa gabatar da wata fatawa kuma aka jingina ta zuwa gare ka aka ce kai kace kuma wannan shine ka to alhamdulillah gani ya kori ji ga kai kai da kanka tambayar ko ita ce wai irin bashin da gwamnati ke bawa wa manoma musamman da ya ce yanzu hankalin gwamnati ya karkato zuwa ga bunƙasa harkar noma kuma lamarin nan ana haɗawa da bankuna ana haɗawa da ƙungiyoyi ƙarshe za ka ji manomi za a ce masa ko dai za a ba shi iri za a ɗan ba shi kuɗi ƙarshen ƙarshe dai zai ɗan ba da wani abu ƙari kan abin da ya karɓa an ce ka ce irin wannan abin ba laifi ba ne ba shin da gaske ne to amma gabanin malam ya amsa hmm. zan kara wa masu sauraro bayanin cewa shi fa malam yana daga cikin waɗanda dama suke ba kwamiti na musamman da bankin najeriya suka samar masu duba wasu hulɗoɗi da ake yi da bankunan musulunci don ganin cewa kaza ya yi daidai da addini kaza bai yi daidai da addini ba to mana ma'ana dai wannan fage na malam ne kuma yadda da masani a kai me gaskiyar hakan shin fatawarka ce kuma me dalilinka eh na'am kasan san shi riba bil ijma abu ne wanda yake haram sannan kuma riba din akwai ribar duyun akwai ribar fadli duka dai kowanne ne daga cikinsu ba daidai ba ne to amma a wannan matsala da aka ambata hukuma ce take son ta taimakawa al'umma rance saboda a gina ƙasa ba tana ba da wannan rance saboda riba ba ba wai bashi ba ne take bayarwa saboda ruwa domin abin da ake maganar riba shine a ba da hayan kuɗi wanda kuma wannan an riga an haramta shi kana iya ba da hayan mota kana iya ba da hayan gida amma dai tsaban kuɗi haka ba a ba da hayan su ce yanzu na baka kuɗi na zuwa wata ɗaya saboda haka in ka zo biya na baka dubu ɗaya in ka zo biya za ka ba dubu ɗaya da ɗari da ɗari ɗaya kamar da za a ce yanzu na baka hayan gida ko na baka hayan mota aka samu kwanaki kaza ko watanni kaza za ka biya ni kaza duk wani kare da za a samu mai kama da wannan ana kiransa riba kuma wannan haramun ne bil ijma to amma a wannan matsala gwamnati ba wai tana ba da kuɗi ba ne domin ta samu riba ba hayan kuɗin take bayarwa ba a'a taimako take bayarwa to amma ɗan caji da ake samu wanda ta yi wasu su kira shi kuɗin ruwa ko wani abu haka ta bisa istilahi wannan saboda tunda gwamnati ba wai ita za ta sa mutane su yi layi ta rarraba musu ba a za ta bi ta harkar banki ta aje kudaden cikin banki bankin nan kuma akwai ma'aikata da sauransu saboda haka dole za a samu wani abu wanda yake na caji amma a tabbatar a san cewa wannan cajin ba wai zai tafi bane aljihun gwamnati wata fa'ida ba ce ta gwamnati ta gwamnati taimako ta bayar ga al'umma domin a gina ƙasa saboda haka wannan caji da za a bayar da babban bankin najeriya kenan duk da mu'assasa ta najeriya amma kuma akwai bambanci tsakanin eh, mu'assasa bankin najeriya a matsayin mu'assasa da kuma gwamnati a matsayin gwamnati to saboda haka abin da yake daidai anan shine al'umma su karbi wannan rance domin taimako ne daga wurin gwamnati haƙƙinsu ne dama gwamnati taimake su gwamnati kuma a wannan tsari abin da za ta iya yi kenan babu wani abu da za a ce yanzu shikenan miliyon an fidda kuɗi kamar biliyon Ya saboda haka kowa za a bashi mai rabin miliyon ko mai miliyon shiken haka ba tare da wani ƙari daga wannan banki da za a tura wannan kuɗin so kuma su ɗauki ɗawainiyar rarraba mutanen kuɗi ya zamanto babu wani caji mai kama da wannan ba don wannan ba zai yiwu ba to ganin haka abin da yake daidai shine talakawa su karbi wannan rance su fa'idantu da shi baya daga cikin abin da za mu kira shi wato hayar kuɗi ko kuma abin da riba zai shigo cikinsa wannan shi ne gaskiyar lamari tun ka kamar yadda ka faɗa sannan kuma da za a kaddara <coughs> ma irin wannan yanayi mm. riba din zai shigo ai ba kowane abu bane da in ya zamanto a zahirin sa riba hukunci sai ke iya zamantowa riba din kamar yadda ba kowane abu bane a zahirin sa zai iya zamantowa kamar ba da hanci hukuncin zai zamanto akwai ba da hanci hmm. a'a idan ya zamanto haƙƙinka ne misali yanzu kana da wani haƙƙi eh, wani mai mahukunci ko wani mai ikon ya biya ka wannan haƙƙi naka ya ce ba zai baka ba sai ka ba da wani kuɗi kaga wannan sura abinda za ka bayar ɗin domin haƙƙinka ya fito kamar rashawa ce a surance ta hmm. ma kai da za ka bayar ba rashawa ka bayar ba hmm. bil ijma da iyaka wanda ya karɓi wannan kuɗi naka shi ya zalunci in bai cancanci karban wannan kuɗin ba to saboda haka duk ya kamata mutane su fahimci ah, irin waɗannan matsaloli na mala idan na fahimce ka da kyau mm-hmm. kamar kana cewa ita gwamnati ba kasuwanci take da mutane ba mm. ita dama aikinta shine hidimta wa mutane aikinta shine ba da services eh, malam ka san al'ummar mu da yadda Allah ya yi su da son Allah da san mm. manzon Allah sallallahu alaihi da kuma tsantseni na'am wani abu ne wanda yake sananne cewa akwai ɗimbin waɗannan kuɗaɗe a cikin bankuna da gwamnati ta ware don mm. irin waɗannan harkoki na noman damuna rani kiwo kifi da sauransu to amma saboda tsoron da mutane suke yi da hatsarin riba da ɗarɗar da suke yi da rashin samun kwanciyar hankali yasa suke yin ɗari-ɗari suke jiya da baya zan misali a nan jihar ana magana akwai dimbin waɗannan kuɗaɗen a gurin gwamnati bankin tarayya mm. da ke nan boci da ma ƙungiyoyi to amma mutane sun kasa zuwa su karɓa saboda gudun haramu ne kamar dai in na fahimci fatawar malam mutane su je su bi tsari su karɓa ba su ba haramun su ba haramun ba ne su yi ƙoƙari maza su fa'idantu da wannan kuɗi taimako ne daga hukuma kuma dama wannan haƙƙinsu ne kuɗinsu ne dama daga cikin haƙƙin da ke kan hukuma ta bi ta gina al'umma ta gina ƙasa ta hanyoyi irin waɗannan wanda suke hanyoyi ne masu kyau saboda haka barin waɗannan kuɗaɗe a bar su saboda tsoron kar a faɗa cikin riba gaskiya kuren fahimta ne ba daidai ba ne muna kira ga al'ummar mu ya kamata su fahimta irin waɗannan ba su suka matukar dai da wannan ɗan caji da ake magana da eh, babban banki ke yi dai wannan ne ba wani abu ba ne hmm. to wannan ba zai shiga cikin layin haramun ba ba ya cikin layin abin da za a ce yanzu wani ya yi ta'amuli da bashin da ya karba ta hanyar ba da abin nan kuɗin riba. Malam wannan kuma tambaya yake yi, hmm. yake cewa a cikin wannan shiri a wasu lokatayya da suka gabata